ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين النبي موسى يشغغلي a lokacin da mutane suke hutawa a cikin gidajensu sai ya ga wasu mutane guda biyu a garin suna faɗa suna dukan juna ɗayansu daga cikin bani isra'ila mutanen annabi musa ɗayan kuma daga cikin ƙibɗawa mutanen fir'auna abokin gabar annabi musa sai wanda yake daga cikin mutanensa ya neme shi da ya agaza masa akan wanda yake daga cikin kibdawa abokan gabarsa sai annabi Musa ya naushe bakibdan nan da hannunsa sai ya kashe shi da wannan naushin saboda karfin dukan sai annabi Musa ya ce lalle wannan yana daga cikin ƙawatawar shaidan da rudinsa hakika shaidan makiyi ne mai batar da duk wanda ya bi shi mai kiyayya a fili don haka wannan abin da ya faru da ni ya faru ne saboda ƙiyayyarsa kuma saboda shi mai batarwa ne yana son ya batar da ni